النبي الكريم محمد ابن عبد الله الصادق الامين وعلى اله واصحابه اجمعين باي <clears throat> هكا uwa musulmi masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. a ci gaba da tafsirin mu <clears throat> na wannan shekara shida har yanzu muna cikin suratu az-zukhruf mai yiwa kuma mu kammala sura a yau don mu shirya shiga sabuwar sura suratul dukhan sura mai lamba 44 amma kafin haka tambayoyi tambaya tana hannunmu cewa me yasa 'yan shi'a ke fifita hussain hussain hussain ah, ina alhassan tambaya ce ko mutane dole su yi tambaya musamman abu in ya zo musu da sunan addini ba su gane ba su tambaya domin daga rashin tambaya sai ka ɗauka karyar da ake rurutawa sai ka ɗauka gaskiya ne ko kuma kure ka ɗauka daidai ne ko bid'a da ake talar ka ɗauka ainihin wato sunna ce ma'abota ilimi kuma Allah ce sai kun yi bayani lato bayyanun na hulun nasi wala hu haka Allah ya ce wannan tambaya farko dai sayi na al yadda sayyidina hussein yake jikan manzan allah haka alHassan. haka shi ma hassan to tambayar me yasa shi'a ke fifita husaini ba a jin hassan alhali sun ce suna da limamai guda goma sha biyu dukkaninsu a matsayin wato sun san gaibi ma suke yin a wanda zai kai mu ga tambaya ta gaba me shi ce gaibi ku kiyaye tambaya ta gaba kenan to amsar kamar da nake shi ma jikan annabi muhammad ne domin shi ne alhassan ibn ali ibn abi talib ibn ali ibn abi talib alhassan ibn fatima bintu rasulillah al-hussein ibn fatima bint rasul to kenan me yasa ba a daga shi me yasa ba a jin ambatan shi me yasa ake kullun hayaniya akan wai hussein da wasu al Hussein na cikin limaman da shi ke cewa suna da guda goma sha biyu ithna a shari'a sayyidina ali shine na farko alhassan na biyu Hussein na uku aliyu dan hussein da ake kira zainul abidin na hudu muhammad bin ali na biyar da ake kira albaqir jafaru sadiq bin muhammad na shida musa al-kazim har zuwa adadinsu har zuwa limami na goma sha biyu da suke kira mahadi wanda ba a ma haife shi ba a littattafan shi'a ba a ma haife shi ba to kila wata ran tambaya ta zo a bi wannan dalla-dalla a fede biri har jela don tsakowa daban a ganta tsaba ita ma daban a ganta amma shi na hassan wanda har khalifanci ya yi husaini bai khalifanci ba shi'a suna kinsa ne saboda wai ya yi mu baya ga ainihin sayyiduna mu'awiya dama dalili biyu ne dalili na farko na tarihi da aƙida dalili na biyu na ƙabilanci cewa alhassan ayyayi mubaya'a da mu'awiya to tambaya ta gaba waye mu'awiya in shi ma ana masa ƙarya sosai ana ruɗin jahilai da ƙarerai da sunan addini muawiya shine abu abdurrahman muawiya ibnu abi sufyan al-umawi al-qurashi an haife shi a shekara ta ashirin kafin hijira annabi muhammad ya rasu bayan manzon allah ya rasu da shekara hamsin domin ya rasu a shekara ta sittin bayan hijira ne yana da abubuwa uku da farko dai sahabin annabi ne ya ga manzon allah kuma ganin da yi da shi yana mai imani da shi kuma duk inda aka ce ya ayyuhal ladhina amanu ma'auya yana ciki bal duk inda ka ji ya ayyuhal ladhina amanu a ƙur'ani sahabbai ake nufi da su fast kafin wani saboda sai da aya ta sauko a kansu tukun kafin ne da kai mu ana yi da mu mu kawai ai daga baya ne to sahabi ne ɗaya kenan na biyu yana daga cikin masu rubuta wahayi na manzan Allah kana nufin sai annabi ya ɗauko rubabbe mai rubuta wahayi wanda yake kafiri a da'awan masu wannan da'awar za ka iske suna kiran ahalus sunna suna kafirta mutane akwai masu kafirta mutane irin shi wanda suka kafirta sahabbai gaba ɗaya in magana kafircin ne kafircin ya fi kusa da suwa sahabbai ko su to wannan za mu zo kansu amma tambayar da ita ce hikimar shigo da muawiya saboda bayyana dalilin da yasa ake kinwa ko ba jin amsan ne dalilin kinwa alhassan saboda wai ya yi mu baya ga yani ga to muawiya kun ji sahabi ne kuma yana cikin kuttabul wahayi masu rubuta wahayi ga sosai na uku surukin manzon Allah ne domin an ya auri yar uwarsa ummu habiba bintu abi to wannan kenan sannan annabi sallallahu alaihi cikin hadisi tabbatacce yayi ma muawiya addu'a akalla hadisi guda uku ku ji addu'ar yace Allahumma allimhu alkitaba wal hisaba wa qihi ba ba ba guda uku allimhu alkitab wal hisab wa qihil azab addu'a daga bakin annabi muhammad addu'ar manzon Allah keta samaniya take zuwa mahalatar ubangiji mai wannan matsayi in ba kai kaffa kaffa da shi ba halakakke kake to babban laifin saboda ka sun dauka mu'ayana daga cikin wai azzalumai kafirai a'udhu billah to sai sayyidina al-hasan Allah ya kara masa yadda sai masa baya saboda a zauna lafiya wannan shi dalilin kiyayyar da haka ma suka cire ma khalifanci daga gidan shi in ba haka ba limaman shi a guda goma sha biyu a shari'a ai daga kan hussain ne sai zuwa ƙasa ina alhassan yake sai suka datse saboda ya yi abin da ba sa so ya yi mubaya'a kuma kaga sai suka yi rigima da abinda da manzon Allah ya tabbatar in ya tabbata a hadithi wata ran alhassan yana yaro a gefen manzon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci a masallaci yana addu'a yana khutuba sai ya kalli mutane ya kalli alhassan ya ce inna bini hadha kun ga wannan dannawa wato ya halatta jika ka ce mishi ɗa haka ya halatta kaka ka ce da shi baba sai ce wannan dannawa nan gaba Allah zai sulhunta al'umma masu rigima guda biyu a hannunsa wannan sulhuntawar shine alhassan daga baya sai abin ya tabbata magana khalifanci ne dan jinin al'umma a kare kar a zubar da shi ne na haƙura da khalifancin ma'auya ka ci gaba to shine laifinsa abinda annabi faɗa ne ya tabbata kina annabi ya muku laifi kenan ko da mutane da ake ruɗa su musamman ƙauyawa da kuɗi da surutu da ƙarya ku sani haƙƙin malamai ku yi bayani mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariyar ku ta zam kuka gaba da nadamar mai gaske gaskiya in ji mawaƙin hausa ni tabri atu zimma bayanul haqq li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa inna allaha la aish alim a cikin al'anfal sura ta takwas dalili na farko kira har suna kiran ainihin sayyidina al-hasan muzillul mu'minin madadin amirul mu'minin wai mai kaskantar da mu'minai muzil Allah zai musu shari'a yau malƙiyama akan cin mutuncin jikan manzon Allah kuma wannan abinda alhassan ya yi don a zauna lafiya shi ne kuma abinda shi ake yabon sayyidina ali da shi domin idan kana tattauna sai ka ga ah, babu hujja kwata-kwata kame-kame da taurin kai da surutu ne kawai abin sai a hankali ba, kamar dai ku tashi ku yi karatu akwai 'yan fashi da makami akwai kuma 'yan fashin imani suna suna yau kasa ka bata lokaci sai shalisho da bin mata da bata lokaci a twitter instagram da wacece wacece social media wal social media mai amfani ka dauki shi amma ka bar twitter facebook tugo na'am whatsapp mai amfani dauke shi mara kyau ka bar shi أفهمتم كلامي جيدا طيب سيدنا الحسن allah ya sulhunta al'umma. sai malamin suna ke cewa to kun ce ainihin sayyidina ali yana da nassi nassi daga ubangiji shine khalifa wanda ke da nassi qur'ani me yasa ya haƙura ya bar nassin ya bi sahabbai ya musu mubaya ya kamata ya ƙesa ne ko me yasa a wai ya haka ne saboda a zauna lafiya ok shi wannan kun amince a zauna lafiya amma lasan yayi wannan kun ba ku amince da shi ba ko mu gane ba ne kaga tunaqudin kenan tubka da warwara afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd dalili na biyu malamai suka ce saboda sayyidina Hussein daga cikin matayensa Allah kara masa yadda akwai mace ɗaya wanda asalinta ba farisa ne farisiya suna ganin cewa tun da ya aure ta akwai yiwuwar daular farisanci na banu sasana na majusanci zai dawo watakila wani ya jefo tambaya wa ma ya kashe hussein za ku ji suwa suka kashe shi in shi'a ne wanda ya kashe shi ne ainihin shamir ibn zuljaushan a cikin tarihi duk da shi ku samu littafin malamin usman al-Khamis hukumatu min tarih ku karanta mun sauke littafin gaba ɗaya ga ɗaliban ilimi a Zaria domin karka zauna kawai ai kamar dan mission ne kirista ce to ai a cikin makur'anin ku akwai trinity an ce alif lam mim alif god the father lam god the son mim god holy spirit kaif sai ka ɗauka gaskiya ne so a kiyaye fa ɗalibin da baya neman ilimi baya zuwa majalisar karatu ya kashe kanshi da kanshi to wannan tambayi kenan ta farko a takaice tambaya ta biyu mecece gaibi malam mun ji an ce annabi ya san gaibi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون gaya musu sama da ƙasa ba wanda ya san gaibi sai Allah to menene gaibi al ما استأثر الله به علمه abinda Allah shi kaɗai yake banta da saninsa yaushe za ka mutu yaushe zan mutu wa ya san wannan cewa gaibi kenan kuma sun ce gaibi iri biyu akwai alghaibul mutlaq da kuma alghaibu an nisbi gaibi mutlaqi saki ba kaidi da gaibi bisa dangane ina fata an gane ko misali gaibi matsalaki shi na baku misali amma gaibi nisbi abinda ke aljihunka ban sani ba in ba gaya min ba saboda dangane da ni ban sani ba ne ainihin relative gaib in relation to me ban sani ba haka ne ma allazi fi jaibi an ta ta'lamuhu da fata an gane ko gaibi kenan wanda ya da'awa ya san gaibi yana janja da Allah ne uwar muminina na aisha allah ya kara mata yadda a cikin hadisi masruq ibn al-ajda hadisi tabbatacce ya ce ina so in tambaye ki amma ina jin nauyi ta ce tambaye ne irin abinda za ka tambayi wadda ta haife ka li'annani laka um ainihin uwarka ce saboda wa azwajuhu umhatuhu matayensa wannan hudin sa sawa ake nufi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce matayen annabi ai iyayen mumine ne Na mun yadda duk matayensa iyayen mu ne dan kirki ba zagin uwarsa dan kirki ne sai ce tambaya zan miki shin annabi muhammad ya ga Allah ta ce kai kai kai ka faɗi magana tsigar jikina ta tashi sai ce a'a ya uwar muminai ba Allah ya ce wala qad na nazlatan na ba wala na ra'ahu na ukhra ta shi kai da Allah ya min shiru ana a'lamu an-nas bi dhalik na fi kowa sanin abin da aya take nufi aisha kenan ta isa ta faɗa ne inda wani wai rawa ya samu kuɗi wani sai ci kafirin duka tana da authority ne ta ce abubuwa uku duk wanda ya gaya maka yi ma Allah ƙarya daga ciki ta ce duk wanda ya ce annabi ya ga Allah ya ƙarya ta ce abinda ake nufi da aya wala qadra ayahu da ka karanto ai ba ana nufin annabi ya ga Allah bane ya ga mala'ika jibril ne ya gan shi ya sauko yana da fuka-fukai 600 wane mutum an ce in ya buɗe fiffikin in ya rufe yana kabarin kusan tafiya shekara 600 ko shida a lokaci guda ba kuma 600 irin naka lissafin ba mala'ika ba wasa ba ne ta ce to wanda ya gaya maka ya ga Allah ya karya ta ja ayan nan ta ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yahzu qarshi ai ba ganne ba sa ganin Allah sannan na ta ce man za'ama anna muhammadan ya'lamu ma fil ghadi faqad a'zama ala Allah al-firya wanda da yace annabi ya san gobe ya karya ta kore maganar gaibi ta ja ayar da na jawo sannan na uku ta ce man za'ama anna muhammadan katama shay'an umira bi tablighihi faqad a'zama ala allahi al-firya duk wanda ya gaya maka manzon Allah ya ɓoye wani abu da aka ce ya gaya ma duniya ya yi ƙarya ta ja aya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalata Allah ya maka bana nas a cikin suratu al-ma'ida har zuwa ƙarshe so mahallin shahid bai san gaibi sai abinda Allah ya sanar da shi sai shi ayatu ai gashi mai ishiriniya yana cewa basirun bi sirril ghaibi qabla kiyamihi lahu yuqrabu marma wa turtafa'u al-hujub ana magana qur'ani kana magana mai ishirini dan shi ne ya faɗi waka ne na yabon annabi maganar su mai kyau sai a ɗauka kuskure a ce Allah ya fi masa yana daga cikin kuskuren sanaurin tunda ba ƙur'ani ne maganar babu inda ba kuskure ciki ɗaya ko rabin ɗaya zero kuskure sai kitabullah li'annahu wahayi kuma Allah ya kare kayan shi Allah ka samu ta kan fahimta Qur'ani ya rabbal alamin so sannan kuma shi gaibi yana da mabuɗi ɗaiɗaiɗai guda biyar karanta wannan mabuɗin ويعلم ما في الأرض وما تدري نفس بأي تموت إن su ake kira mabuɗan gaibi guda biyar da babu wanda ya san su sai Allah an ce ɗaya daga cikin magabata ya kwanta barci wai sai ga mala'ikan mutuwa sai ce da shi da Allah saura mutu sai aka ce sai masa haka nawa na haka nawa a ba haka haka kawai biyar to da ya farka sai tambayi ɗaya daga cikin magabata wannan bayani wasu ke yi sai malamin da aka tambaya sai ce ah in ya tabbata kai mafarkin ai da mala'ikan ke cewa da kai tambayar nan taka na cikin abubuwa guda biyar guda biyar biyar su ne wannan Allah ya faɗa a cikin ayar da malam ya karanto sura mai lamba 31 aya mai lamba 34 ƙarshen ma aya kenan a cikin suratul luqman Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wama وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم khabirun. Allah shi kaɗai ke da ilimin sa'a kenan ba wanda zai ce da kai ya san lokacin tashin kiyama la yujalli hali waqtiha illa hu fima anta min dhikraha ila rabbika ish muntahaha lokacin da reverend jim jones a guyana a america ya fito ya gaya mabiyansa pastor ne cewa za a tashi in kiyama rana kaza suka dinga fadawa a cikin ruwa ƙarya ya musu ya ce da za a mutu rana kaza kuma har ba mutum ba sauraka inna allah inna wa ilmu sa'a na biyu wa yunazzilul ghaitha allah shi ke saukar da ruwa al-ghaith ana kiran ruwan sama mai amfani beneficial rain alghaif maka ba akwai destructive rain flood ba a kiransa ghaif don ya kashe mutane ci gidaje to ka duba hikimar kur'ani in dai ruwa an sha yi amfani har an masha Allah an yi shuka ta da shi ghaif shi sa ke ce Allahumma aghithna bil matar to Allah shi ke sauka da al yaushe ruwa zai sauko wannan ghaibi ne kila ka ce a ah, to ai masana kan ce za a yi ruwa kuma a ko ba a faɗi weather forecasters a gaya maka za a yi ruwa a kaduna ma'auni kaza kaza a wannan kuma ilimi ne allah ya ba amma ba dole ba ne don sun faɗa kuma ya tabbata na biyu kenan wa yalan mafil arham allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa to amma ai a likita ya likita kuma a yau zai gaya maka ta hanyar abin da suke kira scanning ɗannan namiji ne kuma ya tabbata ɗannan mace ne ko kuma abin da ke cikin nan mace ko ba yiwa ne har ma likita a dalilin ilimin da Allah ya bashi ya gaya maka za ta haihu lokaci kaza haka ake tsammani suna kiransa EDD estimated day of delivery estimated ko expected to ala hal sai mu ce ko da likita ya ce ɗa namiji ne to sai ka tambayi likita to ɗa namijin nan da allah likita zai shekara nawa kafin ya mutu likita gaya min da allah likita gaya min wace yarinya zai aura nan gaba ba ni labari da allah mr gynecologist medical guru masha allah ilimi allah ke bayarwa gaya mana zai ci loma nawa kafin ya mutu allahu akbar da Allah zai yi numfashi sau nawa kafin ya mutu yan uwa likita ya san wannan ya san wannan Allah fa Allahu akbar shi yasa aya take cewa wa alamu ma bai ce man ba mabudin gaibi na uku kenan wa ma tadri nafsin bi ai wa ma tadri nafsin ma taksibu gada mai mutum zai yi gobe ba wanda ya sani karkari ka ce eh gobe ina da appointment zan je makaranta wannan eh abin da kake tsammani kenan kafin goben sai ka mutu Allahu akbar Allahu akbar kafin ba ka mutum ba wani abu ya hana ba kenan ba to na hudu kenan na biyar wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut abubuwa nawa guda nawa kowace rai bata san aina za ta mutu ba kila an haife ka a kaduna ka taso a kaduna a nan ka rayu ajali kuma na yi sai allah kai ka madina ka mutu kuka iska mutum ya je wata duniya ya rasu ba an sha haka ba to wannan shine gaibi babu wanda ya san gaibi sai Allah tambaya ta biyu kenan me tambaya ta uku ku ba shi wancan ayatun ta zamu tashi mana na'am liq da alaina ta ne ne free woman free woman. to kenan tambaya ce menene hukuncin free woman free women wace ce wannan wataƙil na faɗi wannan a matsayin misali ne an ce a ƙarshen duniya masu aikata laifi za a ringa ba su suna daban misali sai a ga karo a ce mata free woman to in na fahimci mai kake nufi to free woman ne watakil ita ce wadda take free ta kowa ce in ya damu da ita mai kudi in ya damu da ita to free ce ba matar wani bace kenan a takaice karuwa kenan ita ce free woman to da kake magana mai hukuncinta a to ai ita me take ita free woman ne me take yi karuwanci da zuwa wata lakca da ne a abu samaru na ambaci ainihin wato dalilan da ke jawo karuwanci kamar goma har sha biyu daga ciki kaga akwai auren dole daga ciki akwai abin da bankuna ke yi a ce to muna da target muna bukatar miliyan 100 ne ana yi ko ba yi ki je ki nemo customer kina son aikinki allahu akbar yarinya kyakkyawa budurwa matashiya tana son aikin nan kila daga wannan aikin nema take biyan kudin wuta na gidansu babanta ya tsufa ka jefa ta cikin wannan mummunan kalubale miliyan 100 ake bukata an baki daga nan zuwa wata uku ko ki kawo ko aikinki ya za ta yi an buɗe mata lasisin karuwanci Allah kuwa ta je can ta je nan a tsoraci Allah ina nufin ba zan kawo su duka bane kila musamman muka ce mu ambace su amma ita free woman aikinta shine karuwanci sayar da jikinta ta ba da jikinta mai bukata ya biya bukata a wannan kazantar da kwatamin da warin da ɗoyin a ba ta kuɗi har ma suna da suna sunansu a gun 'yan duniya wai csw commercial sex workers wai su ma'aikata ne to mazinaci kuwa lalatacce ne Allah ka kare musulmi gaba daya a cikin bukhari ga shirin hadithi mazinaci bai lokacin yana da imani a takaice hukuncin da tambayar kenan hukuncin ta tana rayuwa kan hadari domin in ta mutu akan wannan halin to ta mutu akan babban zunubi wanda Allah ke fishi da shi shi sa aka ce a yi aure domin cikin aure za ka sami wato natsuwa. za ka samu kare kai daga musiba kuma karuwancin nan ka haifar da yaduwan cututtuka iri-iri ga su aids nan ga su gonorrhea ga su syphilis ga su herpes ga su nan iri-iri dai misali mai mutunci baya zina abadan baya zina mutum mai mutunci dan halal baya zina saboda kazanta ne allah ka kare muka tsare saboda saura tambaya ta karshe saboda lokaci to ya ce menene hukuncin wanda aka bashi shugabanci ya ki amsan shugabancin a cikin baka sai ce limanci wato abin da yake nufi da shugabancin yana nufin limanci ne shin tambaye ku limanci shugabanci ne kare kuwa ai shi ne ma shugabancin ai waje'alna lil muttaqina imama وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون سورة من لما 32 السجدة كينان شوغ... limanci shugabanci ne ko shakka babu to yana tambaya ne menene hukuncin wanda aka ba shugabanci wato limanci ya ki karba sai mu ce wallahi ya danganta ga abin da ya sa in ba aka ba kuskure ne a baka limanci ka ki karba yau da shugabanci ne na duniya ka ce ba ka so wannan kana da uzuri uzuri saboda fitina ne shi ma shugabanci na duniya in aka fahimci kai ka fi cancanta ana sa rai Allah zai kawo gyara ta hannunka ka kaki zai zama matsala amma wanda aka ba shugabanci limanci yake mai yiwa yana ganin bai cancanta ba ne mai yiwa ko kuke tsammani yana da ilimin shi ya san kan shi yana ganin ba shi da karatun ƙur'ani a wannan zamanin da ba za ka zo kana kurakurai a tajwidi a sare ka ba zamanin alhamdulillah ya wuce dole karatu mai lafiya za ka zo kai ana karatun ƙur'ani ga tajwidi wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwid al qur'ana athimu لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل ابن الجزري riko da tajwidi dole ne to sai shi wanda aka bashi nan yayi makansa adalci ya san wallahi ba zai iya ba ya ce wallahi ba na so to me laifinsa ko kuma misali limancin nan je ka zai iya amma yana ganin ba shi da lokaci za a zo a yi sallah goma ba za a gan shi ba sai ga to gara kawai ce ba zai iya ba to mafi alkhairi sai ya ce to ku min afuwa ga na ga dalili na amma ina jin wani ya fi ni cancanta shi kenan ai saboda ba za mu ce dan mutum an bashi limanci ya kiya laifi ba amma inda zai samu kansa inda jama'a babu wanda zai ja su sallah sai shi shi kaɗai ke da ilimin to in ya ki ya laifi a nan wurin shi sa al'umma ta naɗin limami ya zama dole ya zama abin da suke kira mas'uliyya mushtaraka amma Allah ya samu gane ya mana muwafaka ya datar da mu to malam bismillah ولا tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wannan aya mai lamba 77 a cikin wannan sura mai lamba 43 suratu zukhruf Allah yana magana kan 'yan wuta ne Allah ka tsare mu da wuta Allah karka samu maganta domin Allah ya ce duk wanda aka sa shi a wuta to ya ƙare wulakanta da kunyata ina ayar take rabana innaka mantu da fada ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيت وما للظالمين من انصير يا الله duk wanda ka sa a wuta faqad khazaita ko faqad akhazaita ka wulakan ka kunyata shi zalima su da mace maka tunan Allah ya gaya mana innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun la to sai aka zo daidai inda yan wutan za su ringa kururuwa suna ihu suna kiran mala'ikan mutuwa mala'ikan wuta suna so su fita shine Allah ce mai wana dauya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun a'udhu billah wana dau yan wuta suka yi kira kuma ka duba subhanallah sai Allah ce wana dau sai za su yi ko sun yi kira filin madi ne ko mudari ne madi ne a ah, to kiyama ta zo ne tukun ku dubi hikimar qur'ani kiyamar ta zo ne sun shiga wutar ne tukun Allah ka tsare mu amma ya Allah ya ba da labari a tabbatar maka kawai ka ɗauka an yi an ƙare kawai ya fa'idantar da babu shakka lahira za ta zo kuma abin da zai kasance kenan saboda ka sai ya abbara al'amarin da zai zo da fi'ili madi ta haƙiƙan lilwakowa mana ma'ana ka ɗauka babu shakka idan kamfanonin nan da ke aikawa da sako korea ko da wanne ne kuma dhl akwai wanda suke makansu kirari wai as sure as taking it there yourself wai kamar kai ne ka kai wasiƙar da kanka kwantar da hankalinka kawai ah, to mutum ke ne baka tabbas balantana Allah azza wa jal ba suna faɗi ba wasu kuma na cewa yi consider it done ka ɗauka an yi kawai an ƙare kwantar da hankalinka mutum kenan mai kuskure shi yasa ainihin tashin kiyama babu shakka a kai Allah ƙara mana imani da ita wana da wuya maliku liyaqdi alaina rabbu qala innakum makithun suka yi kira suka ce ya maliku kaga ashe sunan mala'ikan da ke tsaron wuta sunansa wane ne maliku mala'iku suna da suna ya jama'a to in tambaye ku ya sunan mala'ikan da ke kawo wahayi jibril da kyau ya sunan mala'ikan da ainihin ke ɗaukar rai ku sake tunawa dai masha Allah wato ba israfilu ba na ɗauka zan je israfilu israfil shi mutane ungwari milile ana karatu masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah alhamdulillah na zo na ga fuskar matasa a masallaci sun yi farin ciki da dattawa ana karatu ga ku da mahaddata makaranta sai godiya ga Allah kuma cikin wanda ma ya ba da amsa a nan ai na ji wani ya kawo ma aya kulli ya tawaffakum bai ce israfilu ba ko me ka ne karsa ayar ka karsa ayar ثم إلى ربكم كاجكم سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم إيش ترجعون ashe kenan sunan mala'ikan mutuwa ne ne israfil afwan malakul maut ba israfil ba hikimar shigo da wannan sunan mala'ika da ke gadin wuta shine maliku allah ce wana dau ya maliku suka dinga ce ya maliku li yaqdi alaina rabbuk ubangijin kai kashe mu kamar suna cewa muna son mutu mu huta nuridu an namuta fa fanastare shine ne yaqdi alaina rabbuka wata kalmar alqada takan zo a qur'ani tana nufin mutuwa falamma qada qadayna alaihi almaut ma

Allah na cewa falamma qadayna alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard takulu min sata falamma kharra tabayyana aljin har zuwa karshe kaga ayat abinda Allah ce falamma qadayna alaihi almaut ashe qada na nufin mutuwa ne kuma qada takan zo Allah na nufin a ah, hukunci ne wa qada rabbuka wa qada kalma Allah ce qada ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil wada ihsana sura mai lamba 17 banu isra'il da kuma sauransu misali Ka ganin Allah ce qada amma qada tana nufin ba qada ta nan ba nan a nan tana nufin na mutuwa ne an gane faminhum man na haba mutuwa take nufi amma ayar da malai karanto a nan wa qada ka tana nufin Allah ya hukunta da sauransu na faɗa da muka zo magana kan inda Allah ya ambaci aya a wurare da yawa yana da matukar muhimmanci a ilmin tafsir kowace kalma ka inda ya kamata ka kaita nan wana da ya maliku liyaqdi alaina rabbuk sai suka yi kira ya maliku muna so Allah ya kashe mu qala sai ce da su innakum makithun ina ku masu zama ne a wutan ba fita a'udhu billah laqad ji'nakum ci gaba mun zo muku da gaskiya ai amma mafi yawan ku masu kin gaskiya ne haka za gaya ma 'yan wuta aya ta gaba to sai Allah ce am mu amran fa inna mubrimun ko kafirai suna da wani plan ne da suke tsammani sun shirya mu ma muna da namu ainihin shirin ci gaba ko suna tsammani ba ma jin sirrahum wa najwahum mitin da suke yi da tattaunawansu Allah ce sun dauka ba mu sani ba ne ba mu sani ba ne a a bala wa rusuluna ladaihim yaktubun manzanninmu na rubuta duk abin da suke yi dan ya ce wa inna alaikum lakatibin kiraman katibin ya lamuna tafi alo. ci gaba ka gaya musu in dai har Allah mai rahama yana da ɗa saboda kun ce Allah na da ɗa wa qalu takhadha rahmanu wa qalu ya salam tagadu samaa kullu Allahu akbar waɗannan ayoyi hudu ko zuwa biyar a cikin surata ainihin wato goma sha tara suratu mai maryam Allah ya kore a ce yana da ɗa wa ƙalu ta rahmanu walada Allah ce sai suka ce Allah na da ɗa Allah mai rahama to kamar da ya faɗa nan laqad ji'tum shay'an idda kai kun zo da abu mai muni takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhruju jibalu hadda sama ta kusa ta faɗo ƙasa ta ɓare duwatsu su ruguzo an da'awulin rahman saboda sun ce allah na da wa ma yan yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada bai kamata ga Allah ya samu da ba wake bukatar da ne da ni da kai masu mutuwa amma Allah shi zai gaje kayansa Allahu akbar Allah baya bukatan da Allah ba shi da Isa ba dan Allah ba ne, bai faɗi haka ba bai faɗa ba ko cikin Bible a cikin the book of Luke chapter 70 suka ce da shi art thou then the son of God su ce thou say that I am ko kai ne dan Allah ya ce to haka dai kuka faɗa a bibilancin ha yanzu ka kai yance da Allah ko kai ne mai girma gwamnan Kaduna ka ce to malam kai dai ka faɗa <laughs> menene abin fahimta kamin technical knockout ma'ana ba ne ne kai ne saboda kirinki da gwalongo so ka faɗa wai ai saboda Allah ya kamnaci duniya ya bada ɗansa guda ɗaya a cikin bible john 3:16 ana zuwa ana halakar da 'ya'yan musulmi ko na kai 'ya'ya makarantu ana karantar da su abin da ke ba musulunci ba amma a littafin jeremiah 31 a cikin tsohon alkawari old testament mai aka ce ainihin dan allah na fari shine ibrahim bayan kuma cin an ce dan allah kwaɗe shine wannan ba ma la'akari ne sauraka allah ba shi da ɗa ya kamata a kiyaye kuma haramun ne ka ɗauki ɗa ka kai shi inda za a koya masa aƙida da musulunci bai san da ita ba suraka ayan na cewa ƙul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin in har Allah na da ɗa mai rama a to aini ne farkon masu ibada da na san haka din ba gaskiya bane ci gaba tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin sammai da ƙasa kuma ubangijin al'arashi gabarin abin da suke sifatawa ya jama'a tsakanin al'arashi da kursi wanne ne babba wanda ke da amsa daga hannu nan gashi Allah mace al'arsh da al'arashi da al-kursi wanne fi girma ya jama'a na'am wane da gaske al'arashi al'arashi rabbul arshil azim ya tabbata cewa al'arashi Allahu akbar ku kashe yana ɗaukar hankalinmu al'arashi za ka ɗauki al-kursi ka sa a al'arashi kamar ka ɗauki ƙwandala ka jefa a yankari game reserve da ilaha illallah ko kuma jejin falgore can wurin a kano ko jejin zugurma idan ka je kayan ji can a niger ai jejin ɗaya ne haka za ka ɗauki alkursi ka sa al'arashi kuma ita shi kuma alkursi sai ka ɗauki mu gaba ɗaya ka jefa alkursi kama ka ɗauki ƙwandala ne ka jefa a jeji Allah kai ne Allah wa ma ya alama junu da rabbika illahu so Allah ba abin wasa ba ne Allah da wannan girman nashi amma kuma shi ya cin naka da kake taka ba kama sun da cin nakan ba <coughs> yanzu kafin ka zo tafsiri a wannan wuri mai albarka kila ka zo akan mota ko a babur ko a ƙasa ƙwari nawa ka take suka mutu su bayan Allah ne kuma Allah ya san da su ya Allah saboda haka wannan dan ya ƙara mana sanin girman Allah a zuciyarmu saboda haka tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin sammai da kuma ƙasa rabbil arshi ubangijin arshi amma ya sifun gabarin abin da suke sifata wai Allah na rada sai kuma Allah ce me ka basu kawai fazarhum ya hudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi ish yu'adun wannan ita ce ainihin aya mai lamba 83 Allah ce ka kyale su ya hudu su ci gaba da kutsawa cikin banna shine hudu kenan ko wa kuna na hudu ma'al kha'idin alladhina hum fi khawdin yal'abun al khawd kutsawa cikin banna Allah ce kyale su ci gaba da yi hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun har su gamu da ranar da ake musu alkawari na'am wa huwa Allah shine wanda yake a sama Allah ne shi ila ai huwa al-ma'luhu al-ma'bud Allah shine wanda yake a sama ba wanda ake bauta masa in ba shi ba a sama a sama kadai haka ma a ƙasa Allahu akbar ma'ana dai sama da ƙasa shi ake bautawa azzawajal wa huwal hakimul alim Allah shine al-hakimu gwani shi yasa babu laifi yana da kyau ka sama ɗanka suna abdul hakim misali ko in mace ce ka ce mata amatul hakim saboda amatu shine kamar ka ce abdu ga ɗa namiji abdu bawa amatu mace amma za ga mutane suna bata su dinga ce amatu ko amatu a'a amatu ake cewa karka ce amatu kar kuma ka ce amatu a'a amatu Allah shine alhakim gwani duk abin da Allah ya akwai hikima ciki ko ka san hikimar ko baka sani ba hikimar na nan la mahala kuma shine al'alim wanda yake masani wanda ilimin Allah ba shi da iyaka na'am tabaraka alladhi lahu mulku samawati wal bai wama bainahuma albarka da alkhairai sun tabbata ga sarkin nan wanda shi ke da mulkin sammai da kuma ƙasa da abin da ke tsakaninsu wa hu ilmu sa'a a wurinsa ne ilimin lokacin tashin ƙiyama kawai yake kaga wannan aya ce kama da abin da ɗazumala ya karanto mana dangane da ƙofofin gaibi guda nawa a wace sura suratu sura mai lamba nawa 30 da a ba 32 ba ce luqman 31 ce rum 30 an kabut 29 rum 30 luqman 31 sajda da biyu al-ahzab da uku saba da hudu na'am haka haka harka tafi ƙasa fatir da biyar ya san da shida ilal akhir ko kuma ainihin aya ta nawa eh ta ƙarshe aya ta nawa ita ta ƙarshe dan aika waski ba ni figa ta ƙarshe ce eh wato ina son ɗaliban ilimi ku saba da irin wannan yawanci alhamdulillah idan muka fita kudu muna dubbe da kiristoci mun saba da karanto verses daga bible ta hanyar chapter kaza verse kaza ne ko manhaji ne mai kyau chapter kaza aya kaza tunda ah ba an faɗa ba ba kowace an samu ta lambar ba ɓangaren haddan ne ka rike za ku yi mamaki misali mutane irin dan uwa fitaccen nan na kasar indiya. zakir abdulkarim naik hannu wani irin dan baiwa ne wanda yake sai ka tona subhanallah al'azim kuma kaga sai yi ɗansa training mai suna farik kuma ku taba gani ba ne sai ka ji ka zama kaye ya kamata in tashi aka zo samari ku tashi kana tsaya bata lokaci tashi a nemi haddan qur'ani da karanta addini wallahi ko karatun boko kuke in ka san addini abin ya fi kyau ya fi kyau saboda abu in ya zo maka a rikice kana da mafita littafin Allah sai ka je gun malamai na Allah su yi maka bayani Allah ka samu dace so nake cewa wannan ayar ta yi kama da abin da aka karanto mana ɗazun cewa wato wa inda hu ilmu sa'a wa ilaihi turja'un wato Allah shi ke da ilimin tashin kiyama kuma zuwa gare shi ake mai da ko gaba ɗaya na'am wato waɗanda suke kiran wani ba Allah ba <clears throat> ba sa mallakan ceto shine wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a waɗanda suke kiran gumaka a matsayin iyayen giji su bar Allah to ai ba su da ainihin wato wani ceto da za su iya samu illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun sai wanda ya zama shaida kan gaskiya kuma sun sani ma'ana ceto na tabbata ne ga wanda ya san Allah sanin kuma yana da shaida da dalili da dahir akan haka sauran ma'ayoyi guda uku insha Allah inda za ka tambaye su wane ne ya halicce su zai ce wallahi Allah ne to fa anna yufakun to ta kaka kuma ake kautar da su gabarin hanyar? nufika manufik aya ta gaba waƙilihi aiwa wa kenan haka kuma ga faɗin wannan manzo inda yake kai kuka ya rabbi inna ha'ula'i qaumun la yu'minun waɗannan mutane ba su fi imani ba kamar da manzon Allah ke kuka ne wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alquran manzo yana kuka zuwa ga Allah wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wa kadhalika ja'alna wa kadhalika وقال الرسول من زن الله يتي يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تكمرون لي وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون wato mutane wanda suke ba imani can sai ce sun riki qur'ani abin kaurace ba sa karanta shi amma sun karanta shi ba sa lura da me yake cewa in ma sun ba sa aiki da abin da ke ciki kenan kaurace ma qur'ani kenan Allah kiyashe mu da haka to anan sai ke kuka da cewa mutanen nan ba masu imani bane to sai Allah ta'ala ce me hmm. fasfah anhum wa qul salam ya ya'lamun wannan ita ce aya ta 89 kuma dama mun ce duka-duka ayoyin da 39 ne a 89 ne kaga adadin ya cika Allah ta'ala ce fasfa ka yi afuwa ka kawo da kai gabarin su kawai ya rasulallah wa ƙul salam ka ce ku zauna lafiya ma'ana idan manzo yadda saƙo mutane suka yi masa wauta shikenan lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilasta su bane ka ce shikenan ku bi hanya ku in bi salam amma fasaufa ya alamun da sannu za su sani za su san sakamakon yi ma Allah tawaye da juya masa baya abin ba zai musu kyau ba Allah ka tsare muka kare mu barakallahu li wa fil qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikr al-hakim wa jama'ani wa iyyakum al-kitab was-sunnah wa ala fahmi salaf al-ummah innahu waliy dhalika wal qadir alayh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun kammala suratul zukhruf inda sauran lokaci za mu shiga addukhan Allah ya mu dace kuma za mu ci gaba insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya kai alaikum